radio hausa voh ke gabatar muku da shirin sa daga nan birnin tehran أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 bismillahir rahmanir rahim assalamu alaikum masu sauraro barkamu da haka radio hausa voh daga nan birnin tehran ya fara watsa shirin sa na rana kuma tahir amin ne zai kasance tare da ku a wannan zangon ga kuma jerin shirye-shiryen da muke dauke da su bayan wannan gabatar da muna dauke da shirin nan na ko kun san wanda yake kawo muku abubuwan da suka faru a tarihi a rana irin ta yau daga nan sai labaran duniya da dumi su daga nan sai sauran shirye-shirye mu wanda suka hada da koma noma tare da mustapha adam da kuma shirin kirkirin iraniyawa idan kuma akwai lokaci za ku ji mu dauki da wasu daga cikin labaran da kuka saurara da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu To da lamar sauraron yanzu kuma ga shirinmu na farko wato ko kun san tare da Abdullahi Sali Usman Katsina. Ko kun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum. Yau Laraba 27 ga watan Yulin shekara ta 2022 wanda ya daidai da 28 ga watan Zulhijjan shekara ta 1443 hijira kamariya. masu ware ko san cewa shekaru 32 da suka gabata rana irin ta yau a dare lokacin da mutanen kasar iran suke zaben shugaban kasa a karo na biyar bayan nasarar juyin juhalar musulunci a kasar sun bayyana ra'ayinsu a kan gyare-gyare waɗanda aka yi wa kundin tsarin mulkin kasar da babbar rinjaye sauye-sauyen dai waɗanda aka gudanar a lokacin sun hada da fidda sharaɗin zama marji'i ga 'yan takara a majalisar zaben jagoran jin juhali sannan kuma an cire kujerar firaminista domin baiwa shugaban ƙasa karfi da kuma damar yiwa wa mutane aiki sannan kuma an rusa majalisar ma'aikatar shari'a wadda aka mai gurbinta da alkalin alkalai wanda zai shugabanci ma'aikatar shari'a da ƙarshe masu hare kun san cewa shekaru 41 da suka gabata a rana irin ta yau muhammad riza pahlawi sarkin ƙasar iran daga dangin pahlawiyawa ya mutu a ƙasar masar bayan da turawan ingila suka tuɓe mahaifinsa a shekara ta 1941 sun ɗora shi akan kujerar sarautar kasar iran da haka kuma ya ci gaba da yi masa aiki kamar mahaifin nasa sai kuma a shekara ta 1950 bisa umarnin turawan ingila sarki sha ya tuɓe zababben firaministan kasar iran na lokacin dr muhammad sadiq wanda ya sami nasarar kwace kamfanin haƙa da kuma sarrafa man fetur na kasar iran daga hannun turawan ingila ya mayar da shi kamfanin mallakin ƙasa amma bayan da mutane suka yi masarki shabore ya arce daga kasar ta iran bai sake dawowa ba sai bayan shekaru uku lokacin da hukumar cia ta amurka ta samu nasarar gijin mulki a kasar iran wanda ya kawo karshen gwamnatin dr musaddiq daga wannan lokacin ne kuma turawan amurka suka sake dora sarki sha ya ci gaba da mulki a kasar iran wannan halin ya ci gaba har zuwa lokacin da amurka imam ne ya jagoranci juyin juhali a kasar wanda ya tilasta wa sarki sha'ar cewa daga kasar ta iran karo na biyu a shekara ta 1978 sannan kuma ya mutu a rana irin ta yau a kasar masar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 zuwa goma sha biyu da minti hamsin agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato goma sha ɗaya da minti ashirin zuwa goma sha ɗaya da minti hamsin agogon gmt da kuma ghana a kan mita goma sha shida kilohertz dubu goma sha bakwai da ɗari biyar da casa'in da biyar ashirin mandar kuwa daga misalin karfe bakwai da minti ashirin zuwa takwas da minti ashirin agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi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 madalansu kuma ga labaran duniya da dumi su wanda aminu ibrahim kiyawa zai karanta ga labaran duniya farko muhimman kaninsu kasar oman na goyon bayan iran kan halittaccen haƙƙinta na neman a cire mata takunkumi majalisar dokoki a najeriya ta amince da kafa hukumar yaƙi da yaɗuwar makamai a ƙasar rashin tabakawar kwamitin tsaro na masar ɗinkin duniya na ƙarawa isra'ila ƙarfin gwiwa a ci gaba zaluntar falasɗinawa mutum guda mutu sa'irin zanga-zanga nuna ƙin jinin gwamnati a ƙasar sudan yanzu kuma ga cikakkun labaran kasar Oman na goyon bayan Iran kan halittaccen haƙƙinta na neman a cire mata takunkumi. Ministan harkokin wajen kasar Oman Said Badar bin Hamad bin Hamud Al-Busaidi a wata zantawa ta wayar tarho da ya yi da takwaransa na kasar Iran Amir Abdullahiyan ya faɗi cewa mun yi amanna cewa dukkan bangorin suna so a cimma yarjejeniya ta ƙarshe kuma an samar da kyakkyawar dama ko na ganin afuwar hakan ya ce a kowane lokaci kasar oman tana goyon bayan ganin an cimma yarjejeniya ta ƙarshe a tattaunawar da ake kan shirin iran na nukiliya da kuma ganin an biya mata dukkan haƙoƙinta da doka ta amince da su a nasa ɓangaren ministan harkokin wajen ƙasar iran amir abdullahiyan ya jaddada cewa cimma yarjejeniya ta ƙarshe ya ɗoru ne kan muhimman abubuwa guda biyu da suka haɗa da gaskiya da sautowar amurka kan ra'ayinta kuma iran da gaske take yi wajen ganin an cimma tabbatacciyar yarjejeniya mai ɗorewa. ya kara da cewa iran tana mayar da hankali sosai kan mahimmancin samar da makamashi da abinci a duniya kuma ya zuwa yanzu ta gabatar da shirye-shirye daban-daban bisa la'akari da kalubalen da duniya ke fuskanta game da abin da ya shafi makamashi majalisar dokoki a najeriya ta amince da dokar kafa hukumar yaƙi da yaduwar makamai a ƙasar rawatanni da ke fitowa daga najeriya sun bayyana cewa majalisar dattawa ta ƙasar ta zartar da ƙudurin kafa hukumar kula da yaƙi da yaɗuwar ƙananan makamai a tsakanin al'ummar ƙasar. Majalisar ta amince da wannan ƙudurin ne biyo bayan nazarin da aka yi kan rahoton da kwamitin tsaro da laƙin asirin ƙasa suka gabatar masa. Ƙudurin ya ƙunshi abubuwa guda uku bayan kammala karatun ƙudurin a majalisar dattawa daga bisani an miƙa su zuwa ga kwamitin tsaro na ƙasa domin ci gaba da gudanar da ayyukan majalisa a kansu. a nasa bangaren shugaban kwamitin sanata ibrahim gobir a jawabin da ya gabatar a zauren majalisar ya ce kudurorin guda uku na neman kafa wata hukuma za ta ɗoru ne akan yaƙi da yaɗuwar ƙananan makamai a najeriya kuma kudurin ya bi sashe na 24 na dokar ƙungiyar ecowas ga waɗanda ke son mallakar makamai daga ƙarshe ya nuna cewa ƙirƙirar hukumar zai taimaka wajen rage yaɗuwar makamai tsakanin al'umma bisa la'akari da yanayin tabarbarewar tsaro da ƙasar ke ciki rashin tabukawar kwamitin tsaro na masar ɗinkin duniya na ƙara wa isra'ila ƙarfin gwiwa na ci gaba da zarantar falasɗinawa mataimakin wakilin ƙasar iran na dindindin a kwamitin tsaro masar ɗinkin duniya zahra el-Shadi ta faɗi cewa rashin ɗaukar mataki da kwamitin tsaro yake yi kan laifukan yaƙi da isra'ila take tafkawa kan al'ummar falastinu da ma sauran ƙasashen yankin na ƙara mata ƙarfin gwiwa da ci gaba da nuna mummunar ɗabi'ar irshadi ta yi kira ga kwamitin tsaro na masar ɗinkin duniya da ɗauki matakin gaggawa dakatar da isra'ila daga ci gaba da take haƙƙin bil'adama da dokokin ƙasa da ƙasa da take yi a falastinu har ila yau ta ce rashin taɓa komai da kwamitin tsaro na ɗinkin duniya ke yi ya ƙara wa isra'ila ƙarfin gwiwa na ci gaba da tafka laifukan yaƙi kan al'ummar falastinu da ake zalunta da kuma keta hurumin ƙasashe daban-daban a yankin kuma rashin ɗaukar matakin na shari'a ko hukunta ta sun taimaka wajen ƙara bata kariya idan ana iya tunawa a jiya ne sojin isra'ila suka yi amfani da motar rusa gine-gine wajen rusa gidajen wasu falastinawa guda biyu da ake tsaye da su wato yusuf asasi da kuma hayamiri wanda isra'ila ke zargi da kashe wasu yahudawa a watan afrilun da ya gabata to masu kada ku sha'afa labaran suna zuwa muku ne kai tsaye daga nan radio voh hausa da ke nan birnin Tehran. Mutum guda ya mutu sa'ilin zanga-zangar nuna kin jinin gwamnati a ƙasar Sudan. Jami'an tsaro sun buɗe wuta kan wasu masu zanga-zangar ƙin jinin gwamnati a Ondurman da birnin Khartoum. Kuma sanadiyar mutuwar mutum guda, dabarin da ya ƙara fantsama zanga-zangar zuwa sassa daban-daban na ƙasar. Wannan shine cika adadin mutane ɗari da 116 kenan da sojin suka kashe a kokarin da suke yi na murkushe masu zanga-zanga nuna kin jinin juyin mulkin da soji suka yi a ƙarƙashin jagorancin kwamandan hafsoshin sojin ƙasar abdul fatah al-burhan ƙungiyar neman canji da 'yanci ta kasar sudan ta yi kira ga al'ummar ƙasar da su gudanar da gagarumar zanga-zanga a faɗin ƙasar inda a birnin khartoum masu zanga-zanga sun rika ɗaga tutar ƙasar suna kuma yi taken cewa sudan ƙasa ce ta kowa da kowa babu ƙabilanci babu bambanci ƙasar sudan ta fada cikin rikici ne tun bayan da sojoji suka kwace madafin iko rashin jagorancin alburhan a watan oktoba shekara 2021 bayan da suka kama firaministan kasar abdullah hamdok da sauran shugabannin fararen hula a kasar daga karshe za ku ji cewa kasar turkiya ta sake kai wani sabon hari a arewacin kasar iraki an shekarun baya bayan nan kasar turkiya ta kai hare-hare cikin kasar iraki da sunan dakile hare-haren kungiyar kurdawa ta pkk da ke kasar sai dai harin ya fuskanci mayar da martani mai tsanani daga gwamnatin iraki da ma wasu kasashen duniya tashar talabijin ɗin sumariya ta ƙasar iraki ta bayyana cewa a daren jiya ne dakarun sojin ƙasar turkiya suka ƙara kai hari kan ƙauyen amedi da ke lardin dahu ka arewacin ƙasar iraki kuma ya zo ne bayan da a makon jiya ma wasu fararen hula guda tara suka rasa rayukansu yayin da 23 kuma suka jikata sakamakon harin sojin turkiya suka kai a garin na dahuk a nasa bangaren firaministan kasar iraki mustapha kazimi ya yi tir da kai harin kuma ya ce kasar na da haƙƙin kare kanta ko mayar da martani kan keta hurumunta da turkiya ke yi a wani labarin kuma an kai hari da makamin roka kan ofishin jakadancin turkiya da ke birnin mosul na kasar iraki a lokacin da zaman tankiya ke ƙara kamari tsakanin iraki da kuma kasar turkiya to ma saurare ƙarshen labaran duniyan kenan. madala yanzu kuma sai sauran shirye-shirye mu inda zamu fara da shirin nan namu koma noma tare da mushtaba adam mu masu sauraro barkan sake saduwa da ku a cikin wannan foto wata shirin mu koma noma shiri ne wanda muka saba muku batutuwa masu alaka da noma da kiwo. To a yau za mu yi dubi ne a kan wata yarjejeniya da aka kulla a birnin Istanbul na ƙasar Turkiya kan yadda za a rika fitar da alkama ƙasar Ukraine zuwa kasuwannin duniya. Yarjejeniyar da ta haɗa ɓangarori hudu da suka haɗa Ukraine da Rasha da kuma ƙasar Turkiya mai masaukin baƙi sannan da Majalisar Ɗinkin Duniya. to da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana a ranar juma'ar da ta gabata an kulla jejeniya biyu da ta hada kasashen rasha da ukraine da suke yaƙi da juna sannan kuma a ɗaya gefen da ƙasashen turkiya da kuma majalisar ɗinkin duniya masu sa ido da kula da yarjejeniyar ministocin tsaro na ƙasashen biyu masu yaƙi da juna ne ya suka rattaba hannu a kan yarjejeniyar ɗaya bayan ɗaya ba tare da sun ga juna ba balle a zama sun zauna a kan teburi ɗaya ko yin musafaha da junansu kuma babban da majalisar ɗinkin duniya antonio guterres da turkiya ne suka shiga tsakani bayan rattaba hannun babban da majalisar ɗinkin duniya ya bayyana cewa abin da ya faru wani ci gaba ne ya gagarumi na diflomasiya kuma za a iya ɗora gini a kansa wajen kawo ƙarshen yaƙi wanda yake a matsayin rikici mafi hatsari a fagen siyasar ƙasa da ƙasa da duniya take fuskanta yanzu a ƙarƙashin wannan yarjejeniyar ƙasar ta ukraine za ta iya fitar da abincin da take nomawa ta hanyar tekun black sea zuwa kasuwannin duniya bayan ya bi ta ruwan phosphorus na ƙasar turkiya masu bin diddigin abin da yake faruwa a ƙasar ta ukraine sun fara bayyana kyakkyawan fatansu na cewa wannan jijin da aka kulla a ranar juma'a a ƙasar turkiya za ta iya zama wani ɗan bane na kawo ƙarshen matsalar abinci da hauhawar farashinsa a kasuwannin duniya tun watanni shida da suka gabata ne dai rasha ta shelanta yaƙi a kan ƙasar ukraine wanda ya zama musabbabin rikici a kasuwar abinci ta duniya baya ga makamashi ƙasashen yammacin turai tare da amurka sun rika zargi da tuhumar rasha da haddasa matsalar abinci a duniya zargi da rashan take yin watsi da shi tana mai ɗora wa amurka da ƙawayenta na turai alhakin abin da yake faruwa turajeniyar dai ta juma'a ta ƙunshi cewa jiragen ruwan ukraine za su fito da kayan abinci su ratsa tekun black sea ba tare da rasha ta kai musu hari ko farmaki ba sannan kuma za a rika bincikensu domin tabbatar da cewa babu makamai a cikinsu ƙasashen biyu rasha da ukraine ne a sahun farko dai wajen samar da kayan abinci a duniya da suka kunshi alkama da wasu nau'o'i na hatsi sannan kuma da man girki to daga cikin tashoshin jiragen ruwan da kayan abincin na ƙasar ukraine za su fito da akwai tashar jirgin ruwan nan ta odessa wacce take cike da nakiyar da aka dasa daga nan sai jiragen ruwan su ratsa ta tekun black sea sai su shiga ruwan phosphorus na ƙasar turkiya inda za su tsaya a bincike su kakaf sannan a ba su damar su nufi ƙasashen duniya idan aka tabbatar da cewa abinda suke ɗauke da shi kayan abinci ne kaɗai wani jami'in ƙasar ukraine ya bayyana cewa daga asabar ɗinnan ne dai alkamar za ta fara fita kuma kowane wata yawan alkamar da ukraine za ta rika kaiwa kasuwannin duniya za su kai tan miliyan biyar dama tun gabanin barkewar yaƙi wannan ne adadin alkamar da ƙasar ta ukraine take fitarwa zuwa kasuwannin duniya har ila yau yarjejeniyar ta kunshi cewa za a aiwatar da shirin na fitar da alkamar da sauran kayan abinci na ƙasar ukraine a tsawon kwanaki 120 sannan kuma za a iya sabunta yarjejeniyar duniya dai ta yi mara balale da wannan yarjejeniya saboda halin da aka shiga na hauhawar farashin kayan abinci baya ga majalisar ɗinkin duniya ta bakin babban magatakardarta tarayyar turai ma ta nuna matukar farin cikinta da yarjejeniyar ta da yin kira da gaggauta fara aiki da ita ministan harkokin wajen tarayyar turai Jose borrell ya rubuta a shafinsa na twitter cewa yarjejeniyar ta istanbul wani ci gaba ne mai kyau kuma muna yin kira da aiwatar da ita cikin gaggawa shi ma firaministan kasar Kanada justin trudeau cewa manyan kasashen duniya bakwai mafi girman tattalin arziki za su rika sanya idanu a kan yarjejeniyar da yadda za a rika aiwatar da ita to kasashe da dama waɗanda suke samun kayan abinci daga ukraine sun yi maraba da wannan yarjejeniya fata shi ne ta ɗore kuma a samu sauƙin hauhawar farashin abinci a duniya.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 madala yanzu kuma sai shirinmu na ƙarshe wato kide-kiden iraniyawa kide-kiden iraniyawa Jama'a ma saurare Assalamu alaikum. Barka mu da haka da kuma sake sawa da mu a cikin shirin na kiɗe-kiɗen Iraniyawa. Shirin yana cin mai kawo muku kiɗe-kiɗe da waƙe-waƙe daban-daban da aka yi a nan ƙasar Iran domin samun nishaɗi da kuma kayatarwa. To bari koma gefe ana kuda da Muhammad Hassan Hajj Sadiki wani mawaki a nan ƙasar Iran domin ya baje kolin wakar da ya tanadar mana ga fili ga mai doki. Dasan Hassan Hajji Sadiki ke naka ji a cikin wannan waka da ya rera mana da fatan masu sun amfana kuma ta gamsar da su a nan zan jalin zamun shirin gan lokaci na ranar mu amma tarbi ma shiri na gaba domin jin mu ɗaukar sabuwar wakar amma kafin nan ana iya ci gaba da biyan shirye-shiryen mu a shafin yanar gizo wato www.tv1.ng a huta lafiya. از تبار sauraro da wannan kuma ka kawo ƙarshen shirinmu na yanzu sai kuma can da yamma idan lakai mu za ku sake ji mu dauki da wasu sabbin shirye-shirye daga ciki har da labaran duniya da dumi-dumin su a hali yanzu a madadin duwan da kuka ji muryoyin su tayar amin yake cewa mu yi ne lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. thank you